يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين بيار قوة رمضان هجرا من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم جبوتا ياد دريه لدى أربعين تشدى عشرين بيار قوة أفو ميلادية دبوتيو دا عشرين بيار منا ولنا مسلاتين البركاوة ci gaba da karatunmu na tafsir insha Allah cikin suratul saba za mu tashi aya ta talatin da hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون wannan aya lallashi Allah ta'ala ke wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan tsaryatawa da mushrikai suka yi masa Allah subhanahu wa ta'ala yana lallashin manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa ba wai abu ne ba ko a karyata mai gaskiya ba Kuma fi ƙaryatin babu-gari ko binni ko ƙasa da muka aika mata da manzo. min nazir da nufin ya je ya gargaɗi mutanen wannan ƙasar ko mutanen wannan garin ko al'umman da aka aika masa ko aka aika da shi zuwa gare su illa qala mutarafuha face masu kudin gari da sarakin gari da masu jin daɗi da ni'ima a garin sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun mu wannan saƙo da kuka ce an aiko ku da shi ba mu yadda ba muna musu muna ƙaryatawa don haka mun kafice masa ba za mu imani da shi ba wannan ita ce ƙa'ida shi yasa kaji ana ta hallaka mutane daban-daban na ƙasa mabambanta saboda su almala'u kullum suna raina mutane ne a mafi yawan lokaci ma idan ya haɗa da jahilci ga son zuciya to jakinsu ya fi ɗan adam daraja a wajensu dokinsu ya fi ɗan adam daraja a wajen wajensu in ba Allah ya sa ma shugabanni ilimin tsoron Allah ba ne ba su ganin darajan talaka da wani duk wanda yake da jiɗi da talaka shi ya sa har a hausa ma adabin hausa ba ma rubutun zube ba A ta mawaƙan baka na gargajiya za ka ji suna ta'abiri game da yanayin rayuwar talaka da masu kuɗi da tsaraki na san duk ba wanda bai taɓa jin abin da zan faɗi ba Ga shi allah ya kawo shi yanzu na tuna idan sarauta ta danno talaka koma da baya samu ganye ka haɗe ka gansu ba sa ganinka can mai an shi mai suke cewa don ka a ci ma mutunci na san ba yau kuka so jin wannan ba domin a kafafen yaɗa labarai kuna ji a rediyo ana sa wannan waka a haka ka ɗauka alhamdulillah ana samun fadakaku daga shugabanni da sarakuna waɗanda suka san abin da suke yi suna aje ɗan adam a matsayin shi na ɗan adam kamar yadda allah ya ije shi wala karkan amna bani adam amma fa har gobe akwai gafalallu ya allah ka samu cikin waɗanda ba gafalallu ba mutamafuha suke bijire ma dokokin Allah shi yasa in ka koma suratul isra'i zaka ga ta'ala yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutamafuha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira duk ƙasa da al'umman da muka nufin mahallakar da ita mu kifar da ita ko mu azabtar da ita sai mu aiko da manzanmu mu ce masu kudin nan shugabannin nan sarakunan nan ku kira su su daidaito akan gaskiya su bauta ma Allah su daina bautan wani kuma su kiyaye haƙƙin talakawan da ke ƙarƙashinsu maimakon su yi ma Allah ta a fafasa kofi sai su hau turbin shaidan su ce ka isa ka gaya mana kai dan gidan waye sukan ce ne kai ɗan gidan uban waye saboda ba su san ka'ama na ɗan adam ba ba su san daraja na mutuntaka ba insaniya humanity ba su san shi ba in ba su ba kowa ma gara jabban su da shi abu gidillah fa fasaku fiha sai su ci gaba da sabo a ƙasar Allah Allah ya ce fa haqqa alaiha alqawlu sai kalman azaba ya tabbata a kansu fa na ha dimira mu danka ke wannan ƙasar da mutanen da ke balla a ƙasar gaba ɗaya mu hallaka su shi yasa annabi nuhu lokacin da yayi kira mai jama'an su suka mai da martani cikin girman kai da nuna isa da baka isa baka gaya mana وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات Aka saka gaya ma annabin Allah nuhu. sarkin masu wa'azi shekara dubu ba hamsin yana wa'azi lailan wani hara sirran wa amma walam ya zidhum du'a'iyya illa tirara shugabanni suka ce ƙarya kake ba mu yadda ba ba wani tashin alkiyama da za mu haɗu da Allah ya mana hisabi Allahu akbar abinda aka ba su na rayuwa duniya ta ruɗe su da jin daɗin da suke ganin cin daɗi ne suka ce waye wannan mutum ne fa kamar mu bai maye mu ba shine zai zo ya gaya mana Allah gayi nan yana ci kaman yadda muke ci yana sha kaman yadda muke sha kai jama'a talakawa in kuka bi mutum kaman ku wallahi kun yi hasara kaji in ba dun wauta ba a ce wai yana gaya maku har yana cewa tabbas alkawali ne na Allah in kun mutu kun zama mududdugagu za a tashi ƙashinku a mai da ku a fito da ku daga ƙarƙashin ƙasa kai wannan ba za ta sabu ba wannan fit wawayen talakawa ina zai yi ranka ya daɗe ina zai yi yalla bai ya subhanallah ya subhanallah ya ta subhanallah na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace inna bima umsiltum bihi kafirun aka suka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda aka ce an aiko ka da shi to ba mu yadda ba mun kafice ma wannan abin Allah ya sauke وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا بكل جرمان كي وبكل دقاوة سكتيم منزن الله صلى الله عليه وسلم نحن أكثر أموالا وأولادا تلك كوي mabukaci kamanka mun fi ka dukiya mu ne masu arziki mun fi ka ‘ya'ya sannan ka zo ka ce za ka kira mu zuwa ga Allah wai ai kai ne Allah ya aiko ai za ka za kun gan shi ku dube shi wa ma na hannu bi mu'azzabin ƙarya kake mu ba za a yi mana azaba ba bayan mun mutu za mu huta ne daga faranniyar duniya mu sha daɗinmu allahu akabar kaga sun musun tashin kiyama sun musun hisabi sun musa akwai azabar allah ga wanda ya kafici me ya ja su ga haka wai yawan dukiya da yawan yaya sai suna ganin wannan shi ne alamar ma allah na son su inda ba ya san mu ya ba mu mulki in Allah bai so mu baya ba mu dukiya in Allah bai so mu baya ba mu 'ya'ya? ayya kun kauce kun saki layi ai harkar duniya ba alamar kauna bace Allah na ba wanda bai taba yadda da shi ba dukiya ya bashi komi na rayuwa amma kuma Allah ba kaunar shi yake ba إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب Allah na ba da abin duniya da mulkin duniya ga wanda yake kaunarsa da ma wanda baya ƙaunarsa. shi yasa wata aya cikin suratul mu'minun take cewa ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin nusari'u lahum fil bal la yash'urun zato suke dukiyar da muke faɗaɗa masu ‘ya'yan da muke yalwata masu muna gaggawan tabbatar masu da alkhairi ne wallahi ba su sani ba ne wannan dukiyar taka da baka da imani da ‘ya'yan taka duk bala'i ne da nassi na alƙur'ani innama amwalukum wa auladukum fitna in kai wasa su za su ƙara maka nauyin ƙasa su kara maka azabar wuta su kara maka fitina gobe kiyama shi sa kai talaka Allah yayi maka fada kada ka ga wani na walkami cikin dukiya ko shugabanci har kai sha'awarsa akan ne akan ne Allah ya ce wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya وتزهق أنفسهم وهم كافرون kudin mai kudi mulkin mai mulki in dai ba yana da imani ba ne kai ya baka sha'awa kada ya burge ka akan ne subhanahu wata'ala ya ce muna nema ko muna son da wannan arziki ko dukiya ko abinda muka ba su ne mu azabtar da su a duniya da a duniya bai da su ni mara Ya يقول ابن Adama Mali-Mali. kullum dukiyarsa dukiyarsa sai ya sadaukar da rayuwarsa akan dukiyarsa dukiyar da ba ta halal ba dukiyar da ba a fidda zakka dukiyar da ba a sada zumunci dukiyar da ba a taimakon fukara'u dukiyar da ba a taimakon aikamu dukiyar da ba a taimakon jiranu dukiyar da haka dai suke talaka ya zo ya mashi aikin dubu goma sai ya kawo goma yana kudi na bai ba shi ba har ya kare ya ce Allah ya isa ina amfanin dukiya ya'ya jin mashaya ga uba da kudi ya'ya mashaya takamarsu zai mutu giwa ta faɗi su sha da bige abinda sai akwai ce na yaro ya lalace ya sangace ya shagwaɗe ya shagwaɗe bai amfana komai sai tara 'yan mata 'ya'yan mutane yana fahadi da su uban shi na da kuɗi. uban shi na da kuɗi. kaga sun zama fitina ga ɗan ajan inna ma amwalukum wa auladukum fitna sun zama maku bala'i sun zama muku musiba za su ƙara muku nauyi da wutar jahannama ko an kusa kuma a halikun nara wa ko da hannasu walke kijara irin waɗannan za ka ba ka sha'awa ai kamar yadda mutanen ƙaruna ne suka yi sha'awan ƙaruna talakawa wai ka annalana ma'uti ya ƙarun innahu da zuwa hazin لو أن لنا ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ya wuce zuba da lala Allah fa akbar su karuna an haye ina ma dai mu ma mu samu abin da aka ba karuna karuna ya haye ya samu babban mafi aiko ya yi kwanan sosai da ba dawo ba sai kashi karuna Allah ya ta kama shi sai ga waɗanda ke fatan matsayin sajiya yau suna wai Allah ya taimake mu Allah bai haɗa da mu ya lamke a ƙasa ba nan ƙarshen alewa ƙasa in ji bahaushe duk dukiyar da ba a samu ta ta hanyar Allah ba ba a tafiyar da ita ta hanyar Allah ba ba a cire haƙƙin Allah ba bala'i ne domin za a tambaye ka a ta gobe kiyama sun malatus alinna yau mai izin anin na'im tambayoyi a tsallawo min ainihin tasabtaha wa kaifa an fakta anfaqtaha fa hal addaita haqqallahi ina ma ka samu ta tukuna amin halalin ila halalin أو من حرام إلى حرام هل وافيت هل أنفقتها في سبيل الله isa an yi wannan tambayar akan kowace bandala don ya yi samo ta halar. ka fi da haƙƙin Allah ya kuma isa a fi haƙƙin Allah kaga ka ya yiwu ka samo ta halal ka fidda haƙƙin Allah ka sadar da zumunci amma an ka tashi kashewa ka faɗi don kana bin maza ko kina ma dubu ko kana zina ka kashe kuɗin ta wani hanya halal ne wani fa dutse yake fasawa dutse sosai zai hau dutse irin dutsen madan kaci ƙwanƙwane mai ta bugu da ƙwanƙwasa ya mai da shi tsakuwa sai ya ci katifa a biya shi kuma ya tafi cace da kudin ko ya tafi neman mata da kudin gidan karuwai Sai ka ce hanyar neman shi ba halal ba ne da tsakiyar rana yana saman dutse ga zafin dutse ga zafin rana ya dada kusanta ma da ita ne ga shi ya tude ya haɗa ma dutse garwashi yana ta fasa wani yana ta fasa wani amma ya gama ya tafi gidan magajiya ɗan gagara da kudin kaga ya faɗi wajen tashewa ya yi hasara ya sha wuya a duniya in bai tuba ba zai sha a lahira saboda haka kuɗi ba alaman allah ya zaɓe ka bane zamanin annabi akwai wanda ya ta alfahari da kudin shi da 'ya'yansa Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida ko ba haka bane kuma ya sama'u an azid kalla innahu kana bi ayatina anida a ƙarshe fa sau umfiquhu sauda ni. Allah yake ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halini da wanda na halice shi shi kadai ya zo duniya da wani ba duk abin da yake takama a nan na bashi ja'altu lahu malan mamduda na bashi dukiya malala bai san adadin ta ba waɗanda ba su san adadin su ba Allah kada ya san iyakan kila kai ka sani talakawan yanzu ba su san ma adadin su ba ga yanzu za a yi sikirinin a tara kofofin nan a ce duk wanda bai faɗi daidai da kudin da ya mallaka ba a duniya za a yanka shi kuma akwai na'ura da ka faɗi za ta ce daidai ne kuma daidai ne in daidai ne in ba daidai ba ne za ta ce daidai ba duk za mu sha wuka sai yan kaɗan daga cikinmu zai eh? rashin kudin nan to wani na nan ya manta da mutala a aljihu bai ma san da ita ba sai za a kai wanki an shafa a jika wani ya manta da wazo biya a aljihu talaka ne kuma ko yanzu kai a maganar nan da zai ka kaddara kana da yaƙinin dubu ɗaya ka mallaka ba ko ƙwandala a kan dubu ɗaya mutane ba su san adadin kudinsu ba rashin godiyan Allah ya yi mana yawa da za a ce lallai jarabawa ce inda za ka faɗi daidai kudinka za a baka miliyan goma wallahi waɗanda za su bar miliyan goma nan suna da yawa kuma yin kowa yi makan shi hukunci yanzu to balantana waɗancan hanshakan Sabida haka ya jama'a a mu koma ga Allah mu nemi gudunmuwan Allah kuma mu bauta ma Allah kada dukiyarmu ko sarautanmu ko mulkinmu ya ruɗe mu mu yi Allah girman kai wajen bauta masa mu yi Allah girman kai wajen ƙin an san gaskiya daga bayansa masu nasiha babu mai daraja kamar wanda zai ce maka yi kaza Allah yana so bar kaza Allah baya so ba ka kuma da masoyi a duniya kamar sa domin yana neman maka hayatan tsayi ba sannan yana neman maka makoma wadda za ka samu falah da naja ka shiga gidan aljanna ci gaba قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل فجاء مسيا النبي الله صلى الله عليه وسلم da wanda duk ka dauki aiki irin nasa har tashin alkiyama na haka muna gaya wa juna ga ku daina alfahari da dukiya ba wayanka bane in ka samu ku daina alfahari da mulki ba dabaranka bane da iyawanka in ka samu ku daina alfahari da 'ya'ya ƙoƙarin ka ba shi ya baka ba in ƙoƙari ne da wani ya fi ka 'ya'yan amma Allah bai ba shi ko ɗaya ba inna rabbi lallai Allah mahalicci na wanda ya san sirri na wanda ya rene ni tun ban zan komi ba hatta asbahatu basharan sawiya muz al'am akun shay'an maskura har na samu kaina yau ni ne cikakken mutum mai hankali har nake cewa ku bi Allah to wanda ya min haka ya fi da musulmai ya sha shi ne yake yalwata dukiya ga wanda ya so ya yalwata masa wa ya kuma ya takaita ga wanda ya so ya takaita masa malam ba wayo ba ne ba kuma iya kasuwanci ba ne wallahi akwai gwanin ɗan kasuwa ba irin kalan kasuwancin da bai yi ba ya sai da hatsi ta cushe ya sai da kayan miya ta cushe ya sai da icce ta cushe ya shiga leburanci ta cushe ya koma gona ta buga kai ba ba irin sana'ar da bai ba amma da yake Allah bai ce zai yi kuɗi ba bai tara kuɗin ba za dai a samu rufin asiri a ci a sha mm. uti yau ne akwai kuma wanda yake in ka dube shi ma wani basa basa ne da shi dolo wallahi komi ya taba sai ga kudi na zuwa bubun bubun bubun bubun karasa yadda aka yi dolo da kudi to Allah ke bayarwa kai mai wayan mai dabaran mai hikima ba a baka ba kuma mu nan inda za mu sa dogon tunani a farkon rayuwar mu zuya yau ya ce mu da mace jil generation na matasa in sun taso za ka ga gurubinsu akwai wanda shi ne shugaba in ya ce abinda ya ce za a yi kuma in za a yi wasan sarauta shi ne sarki a cikinsu da zagage da wawan sarki da komi ba ka ne to su girma ka gani in ba wani kaddara na ubangiji ba tim leader din nan sai kaga ya fi kowa talauci ku lura da kyau wawan sarkin nan sai kaga ya fi kowa kudi ko mulki wanda aka raina a ciki wanda in ma za a yawo ya bi sai an je maraban hanya waɗannan suwari nan waɗannan suwari nan waɗannan suwari nan a ce don ubanka bi wanda kake bi mu gani bi wanda ka raina inda di ya bi sai Allah ka da mashi dukan tsaya sai kaga shi kuma Allah ya daga ashe inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah kenan kuma wai dan kana son duniya a faka-faka wani kalma da suka fito da shi faka-faka ko to ko tsaka-tsaka ne ma wallahi ba ka samun tafai abinda Allah ya kaddara maka yasa ta ala cewa man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ta ala ji matakai matakai matakai wanda yake son rayuwar duniya da mulkin duniya da dukiyar duniya ajjalna lahu za mu gaggauta bashi mene ma na sha la ma ya sha za mu gaggauta bashi abinda muke so mu bashi ma na sha'u Allah ya ce ba ma ya sha'u ba abinda ma za mu bashin wanda muke so ba kowa za mu ba balliman nuridu wanda muke son musammashi to in ba don haka ba yanzu duk masallacin nan hatta kawanmu waye bai san gida da mota kaji bai sai wanda bai samu ba in kuma da wanda bai so ya daga hannu ko da ya tsadaya babu ba wanda ya daga waye bai san matar rufin asiri kowa na so kowa na so to da Allah inda za a ce dawa dawa ke da gida da mota da mata mufin asiri a nan mutum nawa ne ba wanda baya so zama ba dole abin da kake so kake samu ba saboda Allah yana da hikima cikin al'amarin kai gida da mota kake so misali a ilimin Allah ya san ka samu gida da mota zai zame maka bala'i zai zame maka bala'i don in ya baka gida da mota za ka koma manyan makarantu a bai an gudu evening kai ta kwaso su kana kawo su gida kana zina da su inda kana da kudi kana da gida kana da mota sai Allah ya matse ka ya hana ka gidan ya hana ka motar ya baka fanko ba yadda za a yi ka je ka ɗauko ta domin ita haja ce sai mai kuɗi kuma ba ɗan faka-faka ɗin take so ba tana neman mai nauyi ne don haka ko kallonka ba za ta yi ba kaga Allah ya rufa maka asiri ta nan shi yasa aka ce cikin al'umma akwai wanda yake talauci shi ya fi masa da Allah zai wadatar da shi da an yi ƙwallon shaidani amma da aka bar shi a talaka sai yana zuba ruwa a gwangwanin masallaci ko ba haka ba ne an taimake shi wallahi an taimake shi Allah ya kama mana imani wani kuma kudin da aka bashi shi ya fi mashi da talaka aka bashi sai yake ce Allah an manta da fa'il ɗinmu ina gaya maka amma da aka bashi kuɗin sai Allah kuma ya taimake shi yana taimakon addini da bayi shi yasa Allah kamar yadda yake faɗi ya fitar rizka liman ya sha'u wa ya kowanne akwai hikima a fifita tsakaninmu na ba a zafin ala mato a kubarun jana darajatin wa ta kudila. da kowa na da kudi duniyan za ta yi daɗi wa zai kwashe shaddanka in ya cika wa zai kwashe Allah sai dai ka tuɗe ka kwashe kayan ai kai ka zuba iyalinka su taimake ka taimako ka cika amma yanzu wani na rawan jiki ne alhaji har yanzu shaddan bata cika ba ya fa san abin da ke shaddan amma ya kosa ka ce a zo a kwashe yana farin ciki ya ta tuka abin yana jingiza shi yana zuba mashi kalanzir wai wai ya daɗin kwasa shi wai mai daɗi ne ma to kullum sai mu gane hikiman ubangiji na ya ba wannan arziki bai ba wannan ba kai da aka ba ka da kai alfahari ka ɗauki ɗabi'a irin ta annabawa ta tawazu annabi yusuf duk mulkin da aka ba shi da ilimin fassarar mafarki me ya ce allah subhanahu wa ta'ala cewa ya haza min fadli Liya buluwa ne. a ashkuru an akfur ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم هكذا yana cewa rabbi qad ataitani min al-mulk shine ainihin ma kalmar sa wa allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi ko anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhikmi bis salihina kaga mutanen kirki bayan Allah kullum haka suke kuma rayuwar su kenan dan Allah na yin abin da ya so jalla man qasama al fa hadha yataganna wa zaka yarki diyara hafiz ibrahim cikin diwanin sa abin da yake cewa kenan sha'irun ne yake buwayi buwaya ka ta ka ta kai makura wanda ka raba rabon al'umma yadda ka so ga wannan yana ta waƙa yana tsalle yana jin daɗi a gidansa ga wancan kuka rurus yake yi tasa ta same shi haka duniya take wallazi abu haka wa abuka wani a shi ya murmushi wani a shi ya gimtsina fuska wani ya kyakyata da dariya wani ya fashe da kuka wannan ita ce rayuwa wa khala'iqud dunya khala'iqumu mithl zalimin gadan walil fujjar auren tubadilik alsafa a wata hakan tulkikatin kimuha min baghda yadda ka san kamuwa haka duniya ce in kana da kudi a yi da kai in ba ka da kudi a kore ka ko shi yasa malamai suke ce mana ka kiyayi san duniya da kutsa kanka a duniya da ka zan dan duniya za ka jefa kanka a halaka ya talibar duniyar daniyata innaha sharakun wada wa karamatul afzari dan mata ma adhakat min yawmiha abkan gada Tabbalaha min dari kai ne san duniya to faka ce shi yasa ma aka ce mata a duniya lidana ajiha wa dunuya ga ta ba komai ba ga saurin karewa ko dai maka saki uku da kwamitiyarka ni na ga wanda yana matashi kawai sai taurarin shi ke haske kuma cikin lokaci kankani taurarin duk suka dishe ya zama abin tausayi ka allam ya zini bil amsi haka duniya ta gida ce yau in ta yi maka murmushi gobe za ta mummushe ka za ta mummushe ka ba ta yi maka murmushi yau ka ji daɗi ba to gobe sai ta mummushe ka walakin na aksarar nasi la ya alamuna haka abin yake sai dai kash mafiya mutane ba su fahimtan haka saboda mai jahilcinsu game da hikiman ubangijinsu jalla jalaluhu na yaba wanda ya so ya hana wanda ya so shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai mana sai ya ce kaja aflaha man wazika kafafa wa qanna'ahu Allah bima ataahu wallahi wanda duk aka azurta shi wadatuwan abin da zai ci kuma ya wadatu da shi ya sami kana'a game da abin da Allah ya azurta da shi ya azurta shi da shi wannan ya sami babban abu duk mai hange-hange ba ya zama lafiya kuma bai gode ma Allah shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku dubi na kasan ku wala tanzamu ila man huwa fawqakum fa huwa ajdamu alla tazdamu ni'matallahi alaikum matukan za ka dubi na ƙasanka to za ka gode ma Allah in ko kullum wanda ya fi ka kake duba ba za ka gode ma Allah ba domin dole ka ga wanda ya fi ka lafiya dole ka ga wanda ya fi ka kyau dole ka ga wanda ya fi ka ƙarfi dole ka ga wanda ya fi ka mulki dole ka ga wanda ya fi ka kuɗi to amma in ka duba kuma za ka ga na ƙasanka kila kai takalmin da za ka sa karaka aka kake tafiya faran-faran to wani kafan ma ba shi da shi ba kuma takalmin aka yake jan mazaunansa inda za shi waye tsarma wani kai mai keke ka dubi mai tafiya a ƙasa ka gode Allah ha Allah ya baka laulawa kai mai babur ka daina hangen mai zuƙeƙiyar mota dubi mai keke yana ci da ƙarfin da Allah yi masa kai ko in ka tada kawai sai ka zuka ka ruga da gudu mai mota kai ma aji aji ne kada ka dubi na sama da kai ka ce wannan duma-duma Allah ka ba mu to ka dubi wanda yake kan babu wani ma kafin ya kai inda zai kai sai ya tsaya ya goge kulob sau uku saboda ta zama guzuma hakuri kawai ake ana lallabawa da ya tsaya ya goge flok ya sha baki ya goge a riga yana dan tafiya kaca ya zube ba haka ake fama ba abin hawan talaka ba shi yasa Allah ya ce sa'ada na dan adam akwai abu uku daga ciki ba akwai almar'atu salihah wal maskanu salih wal makabu salih ka samu mace ta gari mala wanda in ba ta da shi ma ta fi tausayinka da nuna maka rahama da lallashi da girgiza ka kamar ɗan jariri sannan ga abin hawan ka lafiyayye ba za ka je nan da sabon gari kafin ka dawo ka dawo sai ka ce wani tsohon makanike ka yi biji-biji ko ina baki sannan ka samu gida lafiyayye na rufin asiri ba gidan da hadari ya taso hankalinka ya tashi so dubu goma ba wanda aka yi ruwan dare a kwanan zaune aka gaba daɗi Allah ka cishe mu to a mafi yawan mutane ba su san wannan ba sun jahilci haka don haka suke ƙarama a hanyar da bata dace ba Allah ka kare mu ci gaba وما أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند الله ظلفا بالتي تقربكم عند الله ظلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما أملوا وهم في الغرفات آمنون فالله تعالى ينغي من حقائق التي لا تتغير ولا تتبجل وما أموالكم ولا أولادكم فسني الأمة دوتي da 'ya'yanku da الفهري alfahari تاكما دسوء ba su zan billace ta ƙarni bukum inda Allah zulfa ba su ne za su kusanta ku da rahaman Allah kusan eh billace ta ƙarni bukum inda na zulfa ba ita ce take kusanta ku ga abin da ke gare mu kusantawa ba dukiya za ta kai ka aljanna ba ka ji Allah da ita ba Ya'yan da baka yi tarbiyyarsu akan addinin musulunci ba za su kai ka aljanna ne balma sai sun sa ka zazzabi sai sun sa ka ciwon kai sai sun hana ka bacci domin su ne ake ce ma shababu la’ari mata a maja na fi dini illa hayyabu ka haifan maciji yaya wanda duk wani abin da kake fata sai sun gurgunta shi duk wani burinka sai sun walakanta shi yau ɗan ke fatan ka mutu kawai saboda ɗan abin da ka mallaka kana jin wannan zai maka addu'a in ka mutu ɗan da ke sayo kankana ya samu guba ya ja sirinji ya soka ya ce baba ga shi a buɗe baki kana jin wannan zai maka addu'a bayan ba ka? ɗan da kullum fatansa Allah ya sa ya ga asusunka ya kwashe ya sa ko haihuwa za ka moƙa a shiriyar Allah kaka ce Allah ba ni ɗa ko ya ko ya'ya baka ce na gari ba rabbana hablana من أزواجنا وذرياتنا فموتع أعين وجعلنا للمتقين إماما wannan shi shine shiryan alkur'ani kamuki Allah ya azurta ka da 'ya'ya gari. maganin bakin cikin iyaye maganin damuwan iyaye domin a duniya za su zama maka rufin asiri a lahira za su zama maka rahama domin yana daga cikin sadaka jariya da mutumin kirki ke bari a duniya waladin salihun ya da lahu Allah ka yawaita mana 'ya'ya na gari kuma ko ba komai wani hadisi mai daɗi mai ban sha'awa Allah ka sa 'ya'yanmu mu samu wannan mu kuma Allah ka sami ma iyayenmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa na gidan aljanna sai ya ji an ce a tsaga darajar shi zuwa wadda ta jita ce ya rabbi da ina wannan ce daga ɗanka wanda yake roƙa maka Allah yake maka istighfari yake neman maka rahama alat kawai za ka ji sai eh, an ƙara maka girma sai eh, an promotin ɗinka zuwa gaba sai eh, ka bar waladan saliha shi ya sa mai ta addu'a Allahumma arzukuna auladan salihina illa man amana wanda ke cin gajiyan kusanta da rahaman Allah kuma ya zan Allah na ƙaunarsa kuma Allah ya yarda da shi ya zubo masa ni'ima duniya da ƙiyama to abubuwa uku ne shahadinsu illa man amana sai wanda ya yi imani ka yi imani imani wanda yake ya cika kuwan dutse a zuciyarka wa amila salihan sannan kuma ka yi aiki nagari aiki nagari yana da sufofi guda biyu ne na ɗaya wajibi ne ya zanye muwafaƙa da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma ya zan akwai ikhlasi an yi shi don Allah domin komin yanayinka ba ruwan Allah da kai don inna Allah la yanzu ila suwarikum wala ila inna ma yanzu ila qulubikum wa amalikum Allah bai duban kamar ka ai shi yayi ka kamar me zai duba bai duban jikinka ba shi ya baka ba ya gina ka ko ka zan ku titibi ko dan tsololo ko fari ko wankan talwada ko baki baki ko baki wulin duk ɗaya ne a wajen Allah amma menene zuciyarka ta kunsa na imani ko rashin imani menene ayyukanka ya kunsa na ɗa'a ko sabo nan Allah ke hukunci jalla jalalu waɗannan bayi albishir gare ku fa'ula'ika lahum jaza'un al-dhifi bima amilu ire-iren waɗannan ana ba su sakamako ninkin ba ninkin saboda ɗa'a da imani da suka yi ayyuka na gargaru Allah na saka masu kuma ya ninka masu kamar yadda yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashrun ashru amsalha duk wanda ya zo ya aikata alkhairi ya yi kyakkyawan aiki za a ninka masa gida goma kuma wanda ya yi kyakkyawan aiki na dukiya ne ko na jiki ko na dukiya da jiki kun san akwai aikin da gangan jikinka ne zai yi akwai aikin da gangan jikinka da aljihunka ne zai yi an gane aiki an ka ɗauki dukiyarka kai sadaka kaga dukiyarka ne wannan ta dukiya ce kai, zakka ta dukiya ce amma sallafa tana cin kudi tana cin jiki saboda ba za ka yi sallah huntu ba sai ka sai riga ka saka irin wadda Allah ya yarda a yi sallah da ita kazalika ke ma sai kin sa tufan da Allah ya yarda a yi sallah da shi matukan kina da halin sawa sannan Allah zai anshi sallah da dukiya ake saya kamar aikin haji a dukiya ce za ka lale gashi yanzu yana neman ya kai dubu da miliyan kusan takwas a miliyan kusan tara kai ka ce almara miliyan dubu dari so goma har so takwas ga wani abu alagafa tamalin 1994 1994 lokacin baban gida ka san kudin aikin haji karamar kujera dubu arba'in da daya ka san dala nawa ake ba mutum dala dari bakwai da hamsin dala dari bakwai da hamsin dubu arba'in da daya za ka biya babban kujera dubu hamsin ka san nawa ake ba da guzuri dala dubu daya dala dubu daya to kaji wanda suka biya dubu ɗari takwas bana mil da aikudin ne ya zama zaban gada wanda suka biya miliyan takwas har da ɗori wai an ba su dala ɗari hudu kacal kusan rabin masu dubu arba'in da ɗaya a 1994 jama'a ku duji wa yadda ta koma da a wancan lokaci aka ce za a yi haka sai wanda ke wannan lokacin sai ce ko a mafarki ko a mafarki ka san wani abin mamaki na yi aikin hajji a lokacin shi ya sa ban manta kudin ba lokacin an fito da sabuwar wazo ita ce kudi mafi daraja a najeriya na je da wazo sabuwa kal akwai wata kasuwa a jadda ana ce mata suko okas kaya ne belgium za ka samu masu arhan gaske na shiga kantin wani mai kanti muna ciniki muna ba a yana mamakin ina larabci fusa har yana mun ragin kaya da na ɗauko kuɗi zan biya sai ya ga wazo biya sabuwa ƙal tana ƙyalli sai ya ce wannan nawa kenan sai na ce masa naira hamsin kenan sai ya ce da ni to tana daidai da nawa da riyal sai na ce tana daidai da riyal biyu da rabi sai ce a wannan ba kuɗi ba ne a manna ta a bango kawai da kusa wallahi abin da ya ce min gina ya raina darajar kuɗin muna hanya ɗan taksi da ya ɗauko mu sai muka zo matatan mansu na jidda za mu wuce sai ce ga wata ni'ima da Allah ya yi mana ɗan saudiya ne sai na ce ƙwarai kuwa ina gaban mota sai na ce ƙwarai kuwa tabbas Allah ya yi maku babban ni'ima sai ji daɗi sai na ce amma ka sani duk ni'imar nan da ka gani addu'a ce ta annabi ibrahim sai na ja ayoyin da annabi ibrahim yake roƙon Allah ya mai da garin kaza da kaza da kaza da kaza ya azurta su da abubuwa mabambanta wallahi ɗan taksi ɗin nan yadda kasan zai tsalle saboda jin daɗi sai ce mun kai ku mutanen ina ne ne sai na ce najeriya kaga da na ce najeriya sai yi wani irin kamar yi shokin haka sai ya ce najeriya ƙasa ce mai arziki ƙasa ce mai kaza wallahi ya faɗi ma'adanan da a lokacin bankan najeriya tana da shi ba kaga yana da ilimi ya ce tana da kaza muna da shi tana da kaza muna da shi tana da kaza ba mu da shi lokaci ɗaya muka soma kaza lokaci ɗaya muka samu kaza da najeriya da saudiya kasan kalman da ya yi mun ta girgiza ni na kasa mantawa sai ya ce sai dai ku kuna da matsala ɗaya na ce kamar ne ya ce shugabannin na ce kamar ya wallahi yadda ka ji wannan maganar na ce kamar yaya sai ce shugabanninku ba abin da suka sani sai ya tsaga alhuhun shi ya yi haka sai nan na rantse da Allah abin da muka yi da shi kenan a wancan lokacin a wancan lokacin ba a wannan lokacin ba eh <laughs> ka auna 1994 to 2005 31 amma ɗan tafi a saudiya yake gaya mun wannan magana ɗan tafi subhanallah hum fi ghurfatin aminun waɗannan bayi waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari Allah ya ce zai nunninka masu sakamakon aikinsu saboda abinda suka aikata na madalla sannan za a sa su a gidajen aljanna hawa hawa hawa hawa manya-manyan fadan aljanna za a saka su za su zauna cikin aminci ba matsala ba fitina ba wahala ba zuwa neman abinci ba a cefa ne a gidan aljanna a'a babu kawai in ma suna son gama abu da da'awahun fiha subhanak wa tahiyyatuhum fiha salamu وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين kawai za su ci ne su sha a tashi a ta tsalle-tsalle da 'yan mata ta ji inda tsalle da 'yan mata halal sai ba sallah ba azumi an samu 'yanci kawai illa iyaka ka ci ka sha kai ta tsalle ba wani bacci bacci ai sai an gaji ake hutawa waje alnanau makon su ba ta ai rahatan la'abdanikun to me kai kulu wa sharabu hani'an ne kuma ba bil kasan wani lokaci za ka iya samun kuɗi ka ce yau kaza zan ci dunkuleliya ka je a ce maka dubu takwas ka ce a saka sai na ci malan ka ci kafin yan safe ya yi ka kuma kana tagumi ce <laughs> yanzu dubu takwas ina ya tafi ka san shi abinci in yi tsada komin daɗi shi sai koma maka in ba a yi sa'a ba kayan takaici ko ba ka gane ba ka gwada yau ka ɗan tattama kudin ka ka je ka siyo kucin kan titin za ka ci kam za ka ci amma wallahi idan ba a yi sa'a ba kana ci hankalinka ma zai tashi ba ka gama ci ba shi ya sa kayan walima ya fi kowanne daɗi shinkafa ce ga ta kunzugunta ba koma ɗan ganyen kuma ta gidan kumaki da ta fi ta taushi da daɗi amma in dai aka ce ana rabawa ne ɗauki ka ci kawai sai ka ga kawai mutum na hankoron baka bani ba baka ba saboda ba ba za a ce ga kudin ba to kai alashira ma haka ne kulu wa a hani'a a aslaftin fil ayyami shi kenan hanya an gama to muna fatan Allah ka haɗa mu a gidan aljanna shi yasa yan aljanna in daɗi ya daɗi wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba anna al-azana inna rabbana daga lagafurun shakur Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka sa muna cikin allazina yattabi'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha Allahumma wa anta khayr man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa murqani ko mu yi kokarin mu takaddan nan na kuma na nemi shawara ne mu roƙa ko mu yi kokarin mu baka ce mai baka kai ka karanta to bari eh shi ne ai nake ne eh, a to amma za a tattauna za a yi magana in ta kama Allah ka datar da mu wani ya kawo sadakan dubu ɗaya na ne Allahu akbar to wata baiwa Allah da cijiwa yayi da tsanni duk sun mutu ba maganan iyaye ake ba ita kadai ta rage Shi ne ta aiko da dubu daya a yi mata du'a'i Allah ya ƙara maki tsawon rayuwa cikin imani da aiki na gari don hairun nasi man tsala umaru ruwa hasuna amalu idan rasuwa ta zo da mu da ke Allah ya sa mu cika da kalmar shahada kuma kin ga wannan kudin ni zan ba da ita ne a sa a cikin asusun sayan kayan aikin wa'azi saboda ya zame mata sadaka jariya ai ya fi ko yawwa to gashi a sa a cikin wannan asusun wannan mai suka ce a takardar eh? ba malam dan Allah ya kaya ni da addu'a Allah ya zaɓa mini miji na gari ya ga wa iyayena ya sa aljanna makoma da dari biyu nan sadaka Allah ba a baiwa Allah muna maki addu'a Allah ta'ala ya baki miji na gari Allah ya baki miji na gari Allah ya baki miji na gari iyayenki kuma Allah ya gafarta idan akwai wani mutumin kirki ya kamun kan shi daga nan kuma sai mu yi magana ita ma sai ta kawo kanta to daga nan kuma sai mu haɗa su idan an dace shi kenan a to a ina za mu lalibi mutanen kirki fiye da masallaci eh ita kuma sai baiwar Allah ne ta kawo matsalan masallaci to ga wani yaro ya kawo ɗari biyar na mene aka ce eh addu'a